suna hajiya gwani. ka gani malam ina zaka je bayan ban gamsu ba rike sa yake yana kokarin saka cewa ke wallahi karimi kin fiye jaraban tsiya ba ki ga kira na ake yi ba ne, dan Allah ki bari na tafi muna da taro mai muhimmanci dirawa sai daga gadon ta tsaya gaban shi tare da rike kwasanta sai jijjiga manya-manyan bobs din da take yi ta fara cikin masifa ta ce wallahi na gaji da wannan auren haba kai ga abinka baya kai min can ciki kuma baka bari na kawo ba ƙarshen zancen ma na gaya maka baka iya cin durin mace ba ruwan shi da ya ƙara ne ya katse ta cikin sauri ya saka wandon shi tare da barin ɗakin jingina ta da bangon ɗakin ta lumshe idanuwanta cikin takaici da bakin ciki ta buɗe su jin ana salama ba tare da sutura a jikinta ba ta fita waje ai da gudu ya koma yana dafe zuce shi kai taho don allah riya ƙofar yayi yana leƙenta tare da lumshe ido ganin manya-manyan komai nasa cikakke cikin sassarfa ta jawo shi tare da rufe kofar tura shi ta saman kujera mai cin mutum uku ya tafi daga jam sai wala idanuwa yake zip din wandon shi ta ja tare da fitowa da hauni je din shi wow yaro kana da kaya tubarkalla ga saman pink tab ga alama zai sha kaya sai zara idanuwa kawai yake yi ina binta da shi a bakinta ta tura tana ba shi wani irin shokin wayo allah kayana za ta cinye wani irin zuƙo wanda ta yi ne ya sa shi mimmiƙewa yana nishi tare da yin ihu wayo burana wahajiya karki janye ruwan duka wayo tsotsa ki bar min na gobe wayo za ta cinye dan yaro sai ihu yake yi yana mimmiƙewa ita dai hajiya zuƙa take yi da kyau hajiya tan shi take sosai tana shafa kan cire guran ta a bakinta a firgice ya bude idonsa wayo na daina jin daɗi da kika cire min zo ki ƙara sha min kar ka damu yaro duru akwai ruwa za ka tsotsa min sannan yadda na maka so nake ka ci sosai kai min mugun ci na fitar hankali ka danna ka wannan ma mijin nawa bai iya komai ba ga hauni jiɗinsa ba abin arziki ba kaman kacin yara zan maka barin naira handsome guy zaka ka caji ya karima. kamar so kuwa ka yi ringa gida mata kai rigan shi ta cire masa tare da wandan shi hannun ta ja suka haura sama har ta suka nufa sama garanta ta tunkuɗa shi saman sa ta hau durin ta saka a bakinsa yayin da wani je ɗin shi ta kai bakinta wanda ta yi sama da shi ta ɗora shi a daidai fuskansa hannunsa ya sa ya riƙe su da kyau tare da buɗewa sosai an taya mata baki ciki wani irin shege na sosai yake mata muskutawa take sosai tana ƙara kama wani je ɗin shi caka harshensa yake cikin durinta wanda yake fitar da ruwa kamar teku kifa mata mari yayi a duwawan yana ƙara soka harshensa dago kanta ta yi tare da cewa daɗi wayo wow cakatan can ciki ka tsokalo min buga min mari yaro mai zamani zan cika yaro zan lashe ruwan samar samartakanka wai bari na juya karka cinye min duri ban ji miƙeƙiyar ba miƙewa ta yi tare da kifawa a samansa wani jeɗinsa ta danna a da sauri hajiya wai zilam suka shige ciki hajiya ce ni karki rage wayo duri mai ainihin ruwa buga min malam shi kuma yana cewa hajiya ki ci ne ki lashe har kaina Pam take buga mazaunanta a saman joystick din shi. Wayo ruwa daɗi ce ni sauka ta a saman shi tare da kifa duwawunta a cikin gado. dako bombom ɗinta ta yi sama. Tanan da tare da cewa ɗan nan zo ka dana min bura, sau ka zuba min ƙwarewarka, ka buga min gwatsu, kar ka ji tausayina. Mike ya tare da tsayawa bayansa, kama joystick ɗin shi ya yi, ya an masa. ta raska cewa wow gidan daɗi buga mata wasu yake yana tattafar dorinta hajiya wayo hajiya gwale wai buɗe na ci daɗi wayo buɗe hajiya gwale ku danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun sababbin mu da zarar mun ɗora duri ƙofar duniya kuma daga can kuke kun zo kun baje baki kuna bara uba ihu yake yana cewa hajiya zan gaya wa mamata ta bar ni a gidan nan na rinka kwana saboda daɗin durinki wallahi na ci yar aikinmu ba ta da daɗin ki mama ta ta hana ni aure wai sai na ƙara karatu na fara aiki ashe gata ta min tun da gani na makale wayo duniya buɗe min duka wayo za ta cinye ni ga na baki kaina ga nonuwa na jijjiga damdam suna cike da ruwa wai hajiya anya an taba taba su ma kuwa na ga suna nan tamfatsa tamfatsa da su wayo ki ce ni ni dan gata ne ni gata na samu Allah wacce yar aikin da na ci tafiyar ruwa da yawa mace kuma idan tafiyar ruwa ba ta daɗi oba kifa kan shi ya sama nonanta yana goga a fuskan shi gefe guda kuwa yana buga mata mutsiya a sukwane domin jinsa yake a duniyar sama yana yawo bayan baya fatan sakkowa ka sha min nono tsotsa min zuƙo min mu ji daɗin tare matsa min su da kyau ɗan albarka ai ka fi sakaran mijina ka iya cin duri washi allah. kai jin shi fa nake amma ka sake bugawa da ƙarfi ya taɓo min cancan cikin durina ban jin shi yadda ya kamata wai karka tausaya mu buga kawai mu je zuwa ɗan samari ta ɗaya ya danka tare da cewa ya buga mata matsanancin gwazo masa nonon yake yana jin taushi da santsi dago masa ta yi da kyau yana matsewa hannunsa ta sa tana matsa bambam ɗinsa shi ya yi tare da cewa kar ki bari na tafi jiya na zo kenan wayo zan kawo buɗe min na caccaka dole na ji daɗi ture shi ta yi ya kwanta tare da mimmiƙe ƙafafu kar ka damu ban so ka kawo yanzu domin ban gamsu ba so nake ka buga min matsananci matsanancin bugu za ka min ya buga min sosai kar ka ji na domin so nake na ji ka ɗan samari kama joystick ɗin shi ta yi tana shafawa a hankali sama take da ƙasa da hannunta wayo hajiya mama na ki bar ni da hajiya ta iya kashe mutum daɗin durinta shami irin na ɗazin ki zuƙo ruwan sosai cewa ta yi tare da turo tare da tura cikin bakinta tsotsansa ta fara yi kamar za ta cinye shi wani irin ne shi yake yi tare da ƙara zungura mata cikin bakinta tana tsotsa sosai daga baya ta cire ta daga cikin bakinta hannu ta ɗaura saman kaciyar tana mulmulawa bakinta ta saka saman 'yan sa tana tsotsewa ai wani irin gansarewa yana nishi wayyo allah na ni ya zan yi ne yau naji abin abin da ya fi komai daɗi yawa ke fushi da duri amma wallahi ban ji daɗi ba kai hajiya cinye ni duka zuba min goho na ji naki salam ki buɗa min sosai na yi yawo a ki kar ki ce na cire sai na tattaki ki da ruwa sauka ta yi tare da dafe jikin bango ta tura mishi gugu da sauri ya sauka ya so soma shafa wansa yana buga mata mari yatsan sai ya tura cikin durin ta yana caccaka mata rawa ta fara masa da duwawu yau kun ji ruwanki kuwa ga ɗumi ga daɗin shiga wai zan buga miki wutsiya sosai gwada duwawun da nata ta tai sosai girgiza min uku da yau hajiya komai ya ji a jikinki na more zan da gargaji kaya sosai zara hannunsa ya yi tare da kama buransa yana gogawa a duwawunta karki damu yanzu zan buga miki zan yi pumping ɗinki da kyau zan durin ki na ware na buga miki ta kara ɗago min zintuma zindiman bambam ɗinki ga su da kyau ina ina tura ki girgiza zai fi armashi karki tsaya shiru ki min rawa da su sosai karki karka damu dan samari kai dai zuba min gwazo mai kyau zan buɗe maka sosai buga min wasiya kawai kama buran yi ya fara gogawa a ruwan kofar durinta an taya min shiga don allah a matsa nake kamin matsanancin arniyan bugu ka buga da kyau karka ji komai zan gware maka kofar durina ka makale ne ka riƙe wes na ba sosai ka buga min mariya duwawuna zan fi jin daɗi a hankali ya suma luma mata wutsiya wani irin nishi ta yi tana jin daɗi daɗi nake ji yana gama shiga ya fara buga mata gwatsu ruwa ya fara bashi nasa salon rawa ta fara yi da duwawanta tana ƙara tura masa tare da muskutawa tana jujjuya goransa na ratsa ta har limce ido take yi tana cewa cini buga mu wayo duri na daɗi nake ji buran ɗan samari na shigarta yana ratsa jikinta kafiya daɗi ga zaki wayo buga sosai buga gwatsa yake mata sosai to masu sauraro ana na kawo ƙarshen wannan labarin